بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma 23 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na 175 a darasi na 175 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi fariqar ubaidullah ibn yahya al-laythi muna kitabu siyam kundi na goma sha takwas da yake magana kan abin da ya shafi azumi kuma za mu tashi a babi na goma sha biyu inda ya ce babu siyami yomin fitri wal adha wal dahar malik ibn anas ya ce babu siyami yomin fitr babin da zai mana bayanin azumin ranar karamar sallah ita ce yomin fitr shin ana azumi ranar karamar sallah ko ba a yi wal adha da kuma ranar babbar sallah ita ce ranar layya kenan Waddahar da kuma mutum ya ce shi zai dinga yin azumi ne kawai mutum ne ya ce shi yanzu zai dinga yin azumi nau kenan uku mai hukuncin waɗannan azumin muka guda uku azumin ranar ƙaramar sallah da azumin ranar babbar sallah da kuma mutum ya ce shi yanzu kawai ya ɗauki ɗamara zai dinga azumi ne قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى قال عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله بن يحيى الليثي شيني راوي الموطأ وان يرويته موطأ دغورين يحيى ibn yahya al-laythi shi ubaidullah ibn yahya al-laythi yayi karatun muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laythi shi kuma yahya ibn yahya al-laythi yayi karatun muwatta a wurin ziyad ibn abdurrahman shabatun shi kuma ziyad ibn abdurrahman shabatun yayi karatun muwatta a gaban malik ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka da yahya ibn yahya al-laythi yayi karatun muwatta a gaban abdurrahman ziyad ibn abdurrahman karatun muwatta sai kuma ya ga ai mai muwattan malik yana nan da ransa to da yana nan da ransa ya je ya yi karatun a gaban malik ɗin ɗungunan ayyaki yasa tun daga ƙasar spain asbaniya kenan ya niƙi gari ya tafi birnin madina domin ya sake biyan muwatta a gaban mai muwatta ɗin sai zama isnadin shi ali ne maimakon ya ce wani ya karanta mu shi wani ya karanta a gaban malik kaga yanzu sai ce na karanta a gaban malik kai ina fatan kun fahimci wannan da kyau haka yahaya ibn yahaya al ya yayi in banda waɗansu babi daga babi na uku a cikin kitabul itikaf zuwa ƙarshe su ne yahaya yayi kokonton shin waɗannan abu din ya maimaita su gaban malik ko bai maimaita ba isa da ya zo sai karanta qala haddathani ya yahaya an ziyad an malik shi kuma ubaidullah yayi karatun ne wurin yahya ibn yahya al-laythi shi yahya ibn uh, shi ubaidullah ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 278 shekara ta 278 shi sa ya ce haddasani wanda ya ce haddasani ya karanta da ni shine ubaidullah ibn yahya al-laythi wanda ya karanta kuma shine yahya mana yahya ne ya karanta da ubaidullah ibn yahya al-laythi yahya ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftal haramain ya rasu shekara ta 179 ah, an muhammad bin yahya daga muhammad ibn yahya ibn habban muhammad ibn yahya ya rasu a shekara ta 121 an al-a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus al-a'raj abdurrahman ibn hurmus gurgu kenan idan ka zanci al-a'raju ana nufin gurgu kun gane ko ga gurgunta ga haddasa na kenan ya rasu shekara ta 117 shekara ta 117 yana cikin tabi'ai kenan ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani addausi sunan kabilar su kenan al-yamani sunan garin su kenan mutumin kasar yamani ya rasu shekara ta 57 bayan hijira abu huraira ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi naha ya hana an siyami yawmaini ya hana a yi azumin kwanaki biyu ya hana na hai shi ne a tahari in dai aka ce an hana to asali a hana ne a tahari hani yana nuna haramci ne ba za ka cire shi riga haramci ba sai kana da wani dalili in ma ka cire mashi riga haramci to zai zama makaruhi ne shi yasa za ka ga ana cewa karahiyatu tanzi ko karahiyatu tahrim kullum da ke ko wannan shine naha kenan so naha yana zuwa da ma'anar tahrim shine asali amma yana ɗauka ma'anar makaruhi to amma idan aka ce hurrima an haramta wannan haramun ne kai tsaye ko kuma la ya hillu ko kuma shiga ta biyu kenan la ya hillu shi ma yana nufin haramun ne kai tsaye duk da na haɗin shi ma shiga ne na a tahrim sai dai makaruhi yana shiga ciki shi za a ga magabata sun lizumcin lafazi na naha akan lafazi na saboda naha yana daukan makaruhi ta wani gefe kadan haka abu horera radiyallahu ta'ala ya ce lalle annabi salama naha ya hana wannan hani ne na haramci an su siyami yawmaini ya hana azumin kwanaki biyu yawmil fitiri kwana na farko yini na farko shine ranar karamar sallah ranar karamar sallah ba a azumi duk wanda ya azumi ranar sallah ba azumi yi ba wa yawmil adha da kuma ranar babbar sallah ranar babbar sallah duk wanda ya azumi ranar goma ga watan zulhajji ba azumi yi ba sai dai na babbar sallah yi yaɗo ya karu har zuwa sha ɗaya da sha biyu su ne ayyamu tashrik da nan salama ce ayyamu akalin wa shurbin wa zikirullah kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan kwanakin ba a azumi a cikinsu wani hadisi turmuzi da muslim da surato shi bayan malik kenan a nan mawamba haddasa ne an malikin annahu sami ahalil ilmi ya kulun la ba asa bi suyami dahari idza aftara al-ayyam allati naha rasulullahi sallallahu alaihi an suyamiha wa hiya ayyamu mina wa yawm al-fitr wa yawm wa yawm adha wa yawm al fi ma balaghana qal ubaidullah yace wa ni kuma yahya ibn yahya allazi ya karantar da ni an malik daga malik ibn anas annahu lallai shi malik ibn anas sami'a ahlal ilmi yaqulun ya ji malamai suna cewa dirka shi malam ya ji malamai suna cewa malik ibn anas ya ce ya ji malamai suna cewa kai ka waɗannan malaman da malik yake nufi waɗanda suke sama da shi ne a malinta ina fata mun fahimci wannan da ke ko ya ji manya-manyan gogaggun malamai suna cewa la su asabi siyami dahar babu wani laifi idan mutum ya ce zai dinga azumi kawai ya ce shi yanzu kai zai ci gaba da yin azumi kawai zai ga wannan shekara zai dirkaki azuminta zai dirkaki azumin wannan shekarar babu laifi idza aftara al-ayyama allati nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan ya sha ruwa a kwanakin da annabi sallallahu ta'ala wa sallam ya hana an su yami ha a yi azumin su in bai yi azumi ba a kwanakin na sallam ya hana a yi azumi shi kenan wahiyar ayyamu mina waɗannan kwanakin na sallam ya hana su ne ayyamu mina idan aka ce ayyamu mina kwanakin zaman mina su ne ranar goma sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan su ne ayyamu mina da Allah ta'ala ce wafkurullaha fi ayyamin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai faman ta'akhara fala isma alai liman ittaqa waɗannan kwanaki uku su ne ayyamu mina to su waɗannan ayyamu mina ba azumi a cikin su. in ka ga mutum yayi azumi to mutum ɗaya ne shine mutumin da yayi yi tamattu'i ko yayi yi ƙirani kuma duk wanda ita matu ya aiki haji ko ya yi kirani aiki haji Allah ta'ala ya ce faman mata bil umarata ila alhaji hajji sara min alhade to zai yi hadaya faman lam jid wanda bai samu hadayar ba ga kudin bai samu ba ko gaban hadayar babu kudin fa siyamu salasati ayyami fil hajji sai azumin kwana uku a haji kullum da ko to shi kadai aka halattawa ya yi azumin sha ɗaya da sha biyu da sha uku wanda ya tamatu'i ko ya yi bai samu dabbar da zai yi hadaya ba shi kadai aka halattawa ya yi azumin waɗannan kwanakin kwanakin sha ɗaya da sha biyu da sha uku amma in ban da shi babu wanda aka halattawa ya yi azumi na waɗannan kwanakin kawo ko shi ma ba zai azumin ranar goma ga wata ba ranar sallah ba to zama da yana mana bayanin ayyamu mina ayyamu mina mun san su ne goma sha ɗaya da goma sha biyu da goma sha uku ga watan zulhajji wa yawmul adha da ranar babbar sallah ita ce ranar goma ga wata na zulhajji yanzu mun samu kwanaki nawa kenan hudu wa yawmul fitri da ranar karamar sallah nawa kenan biyar waɗannan kwanaki biyar sune kwanakin da aka hana yin azumi a cikinsu fi ma balagana a bayanan da suka zo mana in ji malik ibn anas waɗannan kwanaki biyar su ne a shekara su ne kwanakin da ba a azumi a cikinsu kullum da ke ko wannan rashin azumi a cikinsu ya shafi mace ya shafi namiji baayin azumi a cikinsu wanda ya ce shafi mata kuma kadai shine kwanakin al'ada da kwanakin biki kwanakin al'ada ba azumi a cikinsu duk mata da ta yi azumi a kwanakin al'ada to ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan idan wannan azumin da ta yi na wajibi ne sai ta rama shi idan wannan azumin na wajibi ne sai ta rama shi da muka ce na wajibi ya shafi wanne da wanne kenan azumin ramadana ko ramuwar azumin ramadana ko kafara ko alwashi mata ba su hari ai قال مالك رحمه wa zalika أحب ما sumitu إليه في ذلك malik ابن anas يتي wannan bayanan shine bayanin da yafi kwanta min a rai kenan akwai wani bayani eh kenan akwai wani bayani shine bayanin bin abdullahi bin umar ne kusa abin abin cikin sahabai da wani ya ce zai yi azumi annabi sallallahu ya ce mai a'a yi kaza ya ce a'a shi fa yana da karfin da zai yi annabi sallallahu ya ce mai a'a kun tira sai malamai suka ce abin da ya sa haka ai wannan shi ya nema a karan kansa ya zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne kuma sallam ya umarce shi kuna ji da ke ko an sallam ya umarce shi amma yanzu a matsayin azumi ibada ce ka ce za ka yi azumi na kwana arba'in ba wanda zai ce maka haramun ne za ka yi azumi na kwana sittin ba wanda zai ce maka haramun ne a matsayin shi na haramun sai dai idan ya gita cikin waɗannan kwanakin قال رحمه الله باب النهي عن الوصال في الصيام باب da ya hana sabzarce akan azumi النهي عن الوصال وصال sabzarce Hausa ta yi kalbi? sabizarce in an ce sabizarce shine ka kai azumi ba tare da ka sha ruwa ba ka wuce ka hada shi da azumin gobe amma in ka ce dore shine ka ƙin suhur ko in an cewa ne ya yi ɗore kaga mutum ya yi azumin gobe ba tare da ya yi sahur ba amma ya yi buɗe baki da ya kai azumin yau ya yi buɗe baki kun lura da kyau ko amma bai tashi da asuba ya yi sahur ba to sai a kira wannan ɗore kun gane to to shi wannan da muke magana ya kai azumin yau bai buɗe baki ba bai buɗe baki ba bai yi sahur ba kawai sai tashi da na gobe eh ban ji ba shi kuma kajin da ya nufa olsa olsa duk ba zamanin kuma ne ake ta olsa zamanin magabata kaji ana magana olsa ne dama sun saba da azumi eh eh duk batun olsa na ta kama ƙasa ta kai shekara 25 ne da olsa ta kama ƙasa ya zama gidan kowa ku duk ba ta kai shekara 25 ba zuwa 30 kun gane wannan da kyau ko saboda a wannan lokacin shekaru 30 da yawa ka duba abin da mutane suke mu'amala da shi na caral ya fi abubuwan da suke tabi'i ya fi tabi'i a lokacin ba fiye wuta ko ruwan gora sai dai ka gani a tv idan shugabanni za su suna taro kun bai ci magana ta da ke ko yiwuwa eh an ajiye a gaban su za su taru su za ga ruwa rijiya ka kake sha ko ruwa an sai sabuwar tukunya an sa ta a gindin bishiya ita ake sha ko gishiri bai kan kama ba mangul ake amfani da shi kullum da ke ko masara kuma dama sai an sirfa ta sai an jika ta an wanke sannan a surfa a baka ce a kai nika ka gama da an yi tuwon nan yana ɗaukan ido ne daga nan kwakungu in za ka je mobil shekaru 30 a ƙasa ake tafiya ko ka tafi a ƙasa ko ka tafi a keke kullum da ke ko kuma sai ka je so biyu so uku watakila na uku ne za ka ce da abokin ka da ya dan baka keke za ka je mobil nan to za ka duk waɗannan abubuwan tafiye-tafiye da kake yana yana yana yana yana ƙara maka lafiya a jiki yana ƙara maka lafiya a jiki yana za ka duk wasu cututtuka babu su a lokacin ba kifi da kake ci na carar kake ci ba wai kifi ne da aka nika mai jinin yanka aka ba shi ya ci ba kifin da ake kiwo yanzu mai suke ci daga ciki abubuwan da abincinsu da ake magana an ce akwai jini a ciki dole a ta neman cututtuka shi ta zuwa ba Allah ta'ala ya tsare baki da babun nahayi an ana fi siyam babun da zai yake magana babun nahayi babun da ya hana wannan hana wa ake an lusali akan mutum yayi zarce fi siyami a azumi mana ya kai azumin yau ba tare da yayi buɗe baki ba ya haɗa shi da na gobe an hana wannan abinda ake so ka kai azumin yau ka buɗe baki in lokacin sahur yayi ka yi sahur sai ka ɗora wani wannan shine azumin da ake bukata قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى قال حدثني عن مالك قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى كما يحيى ابن يحيى الليثي ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas an nafi daga nafi maula bin umar ya rasu shekara ta 117 kenan shekara ɗaya suka rasu da al'araj an abdullahi bin Umar daga abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 73 abdullahi bin umar ya ce an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama lalle manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi na ha'anil wisal ya hana a yi sabi zarcen azumi a kai wannan azumin ba tare da an sha ruwa ba kawai a wuce da wani faƙalu sai sabai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah fa innaka tuwasil ya rasulallah amma kai kana yi faƙal sai ce inni lastu ka hay'atikum lalle ni ban zama kamar ku ba ni ba kamar ku nake ba inni ni ut'amu ana ciyar da ni wa usqa ana shayar da ni kullum da ke ko sallallahu alaihi wasallama wanda zai nuna maka su karan kansu sahabai sun san cewar a takalif ɗora hukunci da Allah ta'ala ya yi ba bambanci shi yasa da suka ga arun salama ya yi suka yi loki kenan asali duk abin da manzo Allah sanar yi za ka yi ne wannan ita ce ƙa'ida Kullum da kyau ko al-aslu ka yi duk abin da arun salama yi abin da aka rubuta rasulullah ya yi hukuncin shi ya hau kanka ba za ka ce wannan hasun ne bin nabi sallallahu ala'uwa ba sai kana da wani dalili na musamman shi shine asali wa ma bi qad khutiban nabiyyu amimu fi madhhab sunni in ji mai maraƙi su'ud duk abin da aka yi magana da salama aka ce ya yi to abin ya gama kowa da kowa fi madhhab sunni a madhhabata ahlu sunna wal jama'a kun gane wannan da kyau ko to shi ya sa sahabbai suka ce da suka ga ya yi ya kai azumi bai buɗe baki ba ya ɗora su ma da suka kai ba buɗe baki kuma ka gangan ce ba a buɗe baki ba kaga ba maganan ma sahur kenan ya ka haɗa shi da na gobe maka ce daki sai da ya hana su in sun kai azumi su yi buɗe baki a sha ruwa a ci abinci in lokacin sahur ya yi kuma a yi sahur sannan gobe a ɗauki wani da ya ce masa ka suka ce ya rasulallah ai kana yi sai yace suka sai ya ce inni lastu ka ku ni ba kamar ku nake ba inni ut'amu wa uska lalle ni ana ce da ni kuma ana shayar da ni wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud sun rawaito shi bayan malik na amma to tambayar anan ita ce inni ut'amu lalle ni ana ciyar da ni wa usqa ana shayar da ni da yaushe da daddare ko da rana ko duka eh kuna ji na da daddare ne ut'amu wa usqa ko kuma da rana sai wasu ka ce zahirinsa da daddare ne zashirinsa da daddare ne sai dai a ruwayar bukhari ni uvallu ni ina yini domin zalla af'alun nahar ne zalla af'alun nahar ne ayyuka ne na na rana kamar yadda bata ayyuka ne na dare kame yadda yake a hadisin gaba in ni abitu kullum da ke ko to tun da ya ce in ni uzallu ina yini ana ce da ni ana sha da ni kaga yanzu ba magana tashin cewar ciyowar da shawar na dare ne ya zama kuma na na ina kenan na rana to na rana ne kuma ya azumi to wannan ciyarwar da shayarwar da shi da ake mashi da wannan abincinmu ne na duniya da abin shanmu na duniyan nan koko da na aljanna ne kun shiru kuna jira da ke ko sai malamai suka ce da na aljanna ne to ko da na aljanna ne babu hukunci akan shi babu na ai ba takalifi bane wato duk waɗannan yadda malamai suke kokarin fasa bakin ne ake kokarin fasa bakaken dalla dalla tunda ut'amu uska shi ko ma azumi shine al-imsaku an shawatil batni wal farj kuma idan aka ciyar aka ci aka sha kaga ba azumi kenan ma'ana kenan wannan karama ce ta manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallam Allah ta'ala ya karama shi da ita ya karrama shi da ita ya ce cin yake yi kai tsaye ko ana ba shi ƙarfi ne na ci da sha kun lura me zahirin hadithin amu wa uska ana ciyar da ni ana shayar da ni kenan ana ciyar da shi ana shayar da shi sai jumhurin malamai yadda mai zurkani ya faɗa suka ce abin da yake nufi da jumhurin malamai ta'awili tawilin hadisi ne ana bashi karfi na wanda ya ci ko ya sha to sai zama kamar ta'awilin hadisin kenan yasa sai muka kauce ma wannan fasara قال an عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي anhu رضي الله sallallahu alaihi wa الله wa الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم والوسال إياكم fa فقالوا فإنك تواصل يا ya rasulallah. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني صلى الله عليه وسلم in wasa ba sai ga wani shi ma yayi wannan da'awar fa a ce Allah sai ga wani yayi wannan da'awar ya ce shi ma yut'imuhu yut'imuhu latuhu latansa yana ce da shi ka lura da kyau a kofar ɗararrun mutane duk abin da aka ci a salama an mushi su ma sai sun yi da'awar an musu ko sama da haka tun da za su ce kullum manzan Allah yana zuwa wurinsu su ci abinci ba wai suna zuwa wurin shi ba ku fahimci hausar ba wai an sallam kullum yana zuwa wurinsu ba wai su suke zuwa wurin shi ba ka gane ko da za su zago ko da za su za su ziraro karyar su ɗin yi mana wace mutanensu ma za su ɗan za su ɗan abinci suna zuwa wurin shi kaga za a yi musu tambaya ne in sun je madina ɗin ana buɗe musu hubarin ne su shiga ka gane kai zai ke tawo manzo Allah yana zuwa wurin su a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai baka ji suna faɗa ba qala wa dasani an malikin an abi zinadi daga abi zinad shine abdullahi ibn zakawan abu zinad ya rasu shekara ta 130 an al-a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar al-dawsi duk mun faɗi wafaya ce nasu ko al-a'raj 117 abu huraira 57 anna rasul abu huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah ya ce a gare shi yace iyyakum wal wisal ku da yin dori da yin sabu zarci kashe ku ina jan kunnen ku ku kiyayi saɓi zarcen azumi iyakun kuma misal ku kiyayi saɓi zarcen azumi ma'ana ku kai wannan ba tare da kun sha ruwa ba kai ku ɗora da wani ku kiyayi wannan ƙalu sai sabi suka ce fa inna ka tuwasul ya rasulallah to amma kai ya ma'aikin Allah kana yi kaga sun fahimci cewar duk abin da yayi zasu yi dan Allah ta'ala ce musu da kada kana lakum fi rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasana qala sai ce inni lastu ka hayatikum ai ban kasance kamar ku ba inni sai annabi sallallahu bayani yasa ga jumla ta biyun ta zama bayaniya ce ba a yi atafinta da wawun ba ba a yi atafinta don bai ce wa inni ba sai ce inni domin wannan jumla bayani ce a ta farko don kada mutum ya ɗauki lastu ka hayatikum ya mishi wata fassara sai rasulullah ya fassara ta da kansa sallallahu alaihi wasallama ya ce inni abitu ni ina kwana yut'imuni rabbi wa yasqini ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni bata yana cikin afa'alun lai ayyuka ne na dare bata ya qara'ul qur'an in ka zance bata ya qara'ul qur'an ya kwana yana karatun kur'ani kullum da ke ko ba fa kwana na bacci ba yawa abin bi yabituna li rabbihim sujjadan kaga tuna li rabihim suna kwana da ubangijin su sujjadan wa kiyama suna kiyamul layl wani hadisi bukhari da muslim duk sun rawaito shi wani hadisi bukhari da muslim duka sun rawaito shi kun ga waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta abu na farko sun hana kuma hani na tahari ba a yin sabu zarcen azumi mutum ya kai azumi bai sha ruwa ba ya ɗora da kuna ji da kyau ko asali abin da ake bukata in dai lokacin shan ruwa ya yi ka sha ruwa ko kana jin kishi ko baka jin kishi ko kana da wata hidimu a gabanka ko baka da wata hidimu ɗauki ruwa ka sha ya nuna azumin ka aji shi kullum da ke ko sai ka ci gaba da ayyukan da za ka yi in kana ganin abin nan breakfast ɗinka ne sai an juma za ka ci duk kana da wannan damar amma dai azumin ka ajiye shi don ka bambance shi da na yahudawa ka bambance shi da na 'yan ne ka bambance shi da na 'yan shi'a da ba sa ajiyewa sai taurari sun fito kullum da ke ko ba sa ajiyewa sai taurari sun fito saboda haka sai ka aji wannan kenan sannan ka kiyaye ka sa a lissafi in dai lokacin sahur yayi za ka tashi kai sahur da wani ya ɗauka bajinta ce ai shi baya sahur ina ya ɗauka jarinta ce ana salon ce ai ta saharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur akwai albarka a cikin sahur akwai albarka a cikin sahur wannan lokacin lokaci ne mai albarka ina fata mun fahimci wannan da ke ko da ka a kiyaye lokacin sahur ka tashi kai sahur ko da fiya wata da fiya wata ɗaya ne ka sha ko da kunu ne kofi guda ka ɗauka ka sha ya zama da dai ka kwanta da sahur kasan wani yana ganin ina shi ya yi sallar isha da ijiya ma sai da ya kama sallar isha sannan ya yi tafiya sai da aka dawo tarawih sannan ya yi buɗe baki ba gwaninta ba bajinta ba ce ba wai shi yana ganin azumin bai damu shi ba ne kar ya haɗa azumi da al'ada al'ada shi ne wani lokacin yakan kai sha ɗaya rana bai ci abinci ba kullum da ke kowane mai yanzu azumi ne abin da ake bukata da lokacin shan ruwa ya yi ya sha ruwa shi kenan ko mukulwa ɗaya ya ajiye azumi in ya samu lokaci da ya natsu zai ci abinci sai ya ci sa wannan shi ne abin da ake ƙalar rahimahullah babu siyamin ladi ya ƙatulu khata'an aw ya taza babu siyamin ladi ya khata'an babun azumin wanda ya ki san kai da kuskure azumi na wanda ya ki san kai da kuskure aw ya ko kuma yayi zihari ko yayi zihari ai kaga daga cikin kafara na wanda yi kisan kai wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatin ila ali illa an yasaddaqu kulwar da ke ko Allah da yayi magana diya ga tahriru raqaba na haƙin Allah diya haƙin wanda aka kashe ma ɗan uwa kun gane magana da kyau tahriru raqaba haƙƙin waye haƙƙin Allah diyya kuma haƙƙin wanda aka kashe ma dan uwa kenan waɗanda aka kashe ma dan uwa ko sun karbi diyya ko sun yafa diyya sai yayi azumi ku lura da kyau kada a ɗauki cewa wai dan sun yafe ne zai yi azumi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko domin azumi haƙƙi ne na Allah abin nan 'yan baiwa haƙƙi ne na Allah yanta baiwa yana zuwa ne kan abin nan azumi yana zuwa ne idan aka rasa baiwa da Allah ta'ala ce fa mallam ya ci wanda bai samu baiwa da zai yanta ba ga kudin da zai sai baiwar ya yanta bai samu ba gulura ko ga baiwar babu kudi to shine fasu ya mu shaharai ne tabi'ai ne sai ya azumin watanni biyu a jere taubatan min Allah wannan neman tuba ne daga wurin Allah mun samu nau kenan ɗaya kenan ko na azumi na akan wanda yi kisa azumi na wanda ya kisan kai da kuskure yana zuwa ne idan wanda yi kisan kan bai samu baiwar da zai yanta ba domin asali yanta baiwa ne wa ma kana li mu'minin an katula mu'minan illa khata'an khata'an da kuskure to yayi da kuskure sai yanta baiwa idan bai samu bawa ko baiwar da zai yanta ba sai ya yi azumin watanni biyu a jere yanzu azumin watanni biyu a jere ɗin su ne za mu yi karatunsu ba karatun bai wadda zai yanta ya bai wata ke ba a ita ba ita ake karatun ba tun da ba muna hukuncin kisan ba ne yanzu ta ɓangaren azumin ne ake magana ɗaya kenan ta zahar ko wanda zai yi zihari ya kamanta mahaifiyar shi da matarsa alagabata malam kai hakuri mana ana ta baka baki ice wallahi ba shi ba ita in ya zauna da ita ya zauna da uwar shi yi haƙuri baki ake ba ai in ya kwanta da ita ya kwanta da uwar shi a da mata shi ya kwanta amma zai yi azumi yanzu ya yi zihari ya kamanta mahaifiyar shi da mahaifiyar matarsa da mahaifiyarsa sai Allah ta'ala ce su mai uduna liman qalu sannan daga baya kuma ya huce yana son ya zo ya koma ga matarsa a'a zai yanta baiwa ko ya ciyar a cikin dai fara da zai yi akwai azumi azumin watanni biyu a jere azumin watanni biyu a jere in ya fara azumin watanni biyu a jere din nan fa sai ya sadu da iyalinsa wannan da izihari da ita azumin ya watse ya yi kwana arba'in sai ya sadu da ita ko da muna magana da daddare ne idan da rana ai ba a saduwa kuma tunda ana azumi ko da daddare azumi yawa sai ya maimaito shi daga farko to waɗannan azumin watanni biyu ta ɓangaren zihari ko ta ɓangaren kisan kai da kuskure su ne malai musu babi a nan yake bayaninsu mai hukuncinsu rashin lafiya za ta sa mutum ya ajiye tunda an ce shaharai shaharaini ne watanni biyu masu bibitar juna wata fa'ida a nan idan mai wannan azumin ya fara azumin a farkon wata wana ji da kyau ko ya fara shi a watan muharram farkon wata ko zulqa ko abin nan ko safar ko rabi awwal in ya fara a wata farkon wata an ga wata yau sai ya fara azumin gobe to yanzu shi zai bi lissafin watan ne idan watanni biyun da idi sun yi 29 tara kenan kun gane ko yanzu ya yi shaharai ne ta biya ne idan wata ɗaya ya yi 29 ɗaya ya yi 30 yanzu ba za mu ce ya yi azumi kwana 119 ko 118 ba a abin nan kwana 60 abin nan 59 ko 58 ba a na ce 100 da wani kaga an ninka mai 60 din su yi su biyu kenan ko Allah ta'ala ya sauke so idan yayi wata na 1 29 wata na 1 29 kaga yayi a kwaya yayi azumin kwaya 58 kenan yanzu me yayi shahare ne mutatabi'ai ne in kuma wata ɗaya ne ya yi nusan in an ce nusan shine na kusan ma'ana ya yi 29 ɗaya 29 ɗaya 30 kaga ya yi azumin shi kwanaki 59 in kuma duka sun yi 30 ya yi kwanaki 60 in dai ya fara azumi a farkon wata to zai bi lissafin wata ne mun riƙe wannan da kyau in ko ba a farkon wata ya fara azumin ba ya fara ne bi ga wata ko uku ga wata ko hudu ga wata to zai yi kwana 60 ne zai yi kwana 60 ne kun gane bambancin ko to yanzu a waɗannan kwanaki 60 ko a waɗannan shahararri ne da yake azumi sai wasu abubuwa suka gitta wanda abubuwa ne za su gitta in azumin ya tsaya bai rushe ba wanda abubuwa ne ya su gitta kuma ya zama na azumin yana tsayawa to wanda iya baya sun rushe inda Allah ta'ala ce shahararri ya قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني يحيى وقال وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه قال عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني ونّا yahaya kuma ya ce wa sami'tu malikan na ji malik ibn anas yana cewa ahsanu ma sami'tu mafi kyawun abin da na fi man wajaba alai siyamu mata a akan wanda azumin wata biyu a jere suka hau kansa azumin wata biyu a jere suka wajaba a kan shi fi qatli khata'in saboda kisa na kuskure da ya yi mace ko namiji kenan auta zahurin ko kuma zihari da ya yi wannan namiji kadai fa'arada na maradun sai rashin lafiya ta gitta mashi ya galibu rashin lafiyar da ya fi ƙarfinsa wa ya kaɓa wa alaihi siyamahu rashin lafiyar da ya katse mashi azuminsa kulura saboda rashin lafiya ya kai ga wata rashin lafiya ta taso mashi ko ta gitta mashi saboda rashin lafiyar dai ya ajiye azumin saboda ya sha magani saboda ya ci abinci annahu to shi wannan mutumin in saha in ya samu sauki ya warke min maraduhi daga rashin lafiyarsa wa qawya ala siyam ya samu karfin azumi falaisa lahu an yu'akhkhira zalika to ba shi da dama ya jinkirta ci gaba da azumi da shi da kyau ba shi da dama ya jinkirta ci gaba da azumi wa huwa yabani ala ma zai dora ne a azumin da kun ji maganar zai dora tun da rashin lafiya ya yi wa ya bani alama karma ba min siyami shi din nan zai dora ne a azumin shi da ya wuce mana ya yi azumi 25 shi rashin lafiya ta gita mishi ta kwana biyar ya sha magani ya yi kaza ya samu sauki to wannan kwanaki biyar da suka gita mishi za a cire su kawai sai ya dora da azumi sai azumin shi ya zama na 26 kun da ke ko kenan idan rashin lafiya ta gita wa mutum sai ya ajiye azumi azumin da ya yi a baya bai rushe ba wana ji da ke ko azumin da ya yi a baya bai rushe ba قال مالك رحمه الله وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت qala malik rahimahullah wa kadhalika mar'a haka kuma mar'a na karanta qala ne bai rubuta ba mar'a hakan nan mace allati yajibu alaiha siyamu wani azumi ya zama wajibi a kanta azumin wata biyu a jere fi qatalin nafsi khata'an a kisan kai da tayi da kuskure kun sai a nata ba a kawo tazahur ba don mace ba ta zihari in mata suna zihari ta ce wai in ta tabbatar da in ta ce ta zauna da shi kamar ta zauna da babanta ne duk kwana ashirin sai ta yi su kun lura da kyau ko da ta faɗi wannan sai dai ta isa gifari shi kenan bai katse auren ba waka zalika mar'atu hakan na mace allati yajibu alaiha siyamu wata azumi yake zama wajibi a kanta na wata biyu a jere fi katalin nafsi khata'an ta sanadiyar kisan kai da ta yi da kuskure kenan kisan kai da kuskure zai iya shafan mace zai iya shafan namiji amma shi zihari namiji kaɗai yake shafa idza hadat idan ta samu ta al'ada baina zuharai siyamiha lokacin da take azumin lokacin da take azumin shaharai ne mata tabi'ai ne sai kuma al'ada ta zo mata annaha idza tahurat lalle ita wannan matar idan ta samu tsarki al'ada ta ɗauke mata la tu'akhiru siyam ba za ta jinkirta azumi ba za ta ɗora ne wahiya ta bani alama ƙarsaman za ta ɗora azumin da ya wuce kenan idan mace tana azumin shaharai ne mata tabi'ai ne sai ta kwana talatin kullum da ke gwada ta kwana talatin tana kai azumi na talatin sai al'ada ta zo mata da al'ada ta zo mata sai ta dakatar da azumi. tana kammala al'adar ta yau kun lura da kyau to washe gari dole ta ci gaba da azumi hmm? a kwanaki eh na 31 kenan azumin da za ta dauka na 31 za ta dauka domin gini za ta yi akan wancan idan ta kammala al'ada yau kuna shi da kyau ko kaga za ta dauki azumi yaushe gobe sai ba ta yi gobe ba na baya ya rushe ai eh, mana na baya ya rushe sauraka sai ta rike lissafi da kyau dama abin da ya sa ta ajiye shi ne al'adarta kuma al'adar ta wuce wannan ke in ta kuskura ta bari ba bari ta ƙara kwana ɗaya kwana biyu suna da baki sauran ya watsi za ta fi sakohi daga farko ne قال مالك رحمه الله وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك رحمه الله وليس لأحد bai tabbata ba wanda ike da dama walaisa li ba wanda ike da sarari wajaba alai siyamu shaharaini ne da azumin wata biyu watanni biyu a jere suka zama wajibi a kansa fi kitabillah a cikin littafin Allah azumin watanni biyu sun zama wajibi a kansa a cikin littafin Allah ba wanda yake da dama an yi fitira ya ajiye azumin illa min illatin sai da wani sababi illa shine sabab sabab din kuma maradi rashin lafiya au haida ko al'ada shikenan sai kuma aka yi bayani illar sai dai da wata ita ce rashin lafiya ko walaisa lahu an yusafira ba shi da daman da zai yi tafiya fayyuf tsira domin ya ajiye azumi saboda tafiya lura shaharai ne mata tabi'ai ne sai ce kai ya kamata ije kano ya bari sai ya kammala azumin ko ya je sokoto ya bari ya kammala azumin saboda ya ce ai wanda yake da halin tafiya ya samu ya sha ya sha azumi to tambaye kenan kaga malik yace ce walaysa lahu an yusafira ba shi da sararin da zai yi tafiya fa yuftira domin ya shafa fa'awun fa sababiyya domin ya sha ta sanadiyar wannan tafiyar to idan tafiyar ce ta kama shi ba shi ya kirkire ta wafa wallahu a'lam qala malik rahimahullah wa hada ahsan ma sami'tu fi dhalik wa hada ahsan ma sami'tu fi dhalik wannan shine mafi kyawun abin da yake kenan akwai yiwuwar yin tafiyar zai iya sha a tafiya kenan sha a tafiya ta kasu kashi akwai sha a tafiya domin ya kirkiri tafiyar domin ya sha kullum da ke ku gaskiya wannan ba'id sosai wani yana da nisa sosai akwai kuma wanda tafiyar za ta kama shi asilan ba wai kirkira ta yi ba kullum da ke ku afanin lahuwa iyaku mutum yana yana inda yake aka ce mai ga iyali can ko ga uwa can ko ga uba can ba lafiya ya ga tafiyar ba shi ya kama ta ba ko amma ya ji an ce kamar ya ji an ce an manna resort fa a sokoto fa bari ya je ya duba abinda zai iya duba mai a turo mishi kaga an manna resort akwai bukatar ya je duba za a iya duba mai a aiko mashi kaga yanzu zai kirkiri tafiyan ne ya je domin nisha. Allah ta'ala ya amfani da mu baki daya za mu dasa aya ana insha Allah ta'ala sai darasi na gaba na gobe insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum sai da wanda